Bismillahir Rahmanir Rahim da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Labarin sakire shi wannan marubuciya Hawwa Usman Jidda ta rubuta ni Umar mai sanyi zan karanta. Fuskar Nas dauke da yalwataccen murmushi ta fito daga leburun hannun dauke da bibi. Cikin matsanancin farin ciki wani mutum mai cikakkiyar nutsuwa da kamala wanda da gani ba zai wuce shekaru 45 ba. Cikin murna ya tarar Nas din hadi da mika hannu zai karɓi bibin da ke hannunta. Yana cewa me muka samu? Kin mika mishi bibin ta yi. Irin wannan zumudi haka ya mu'allim kamar yau aka fara yi maka haihuwa? duk daɗa ne dole nuna farin ciki na bisa ga ni'imar da Allah ya min wacce ba kowa yake yi wa ita ba akwai waɗanda suke nema da kuɗinsu da ransu da lafiyarsu amma Allah bai ba su ba to naji yanzu dai abin goron albashir kafin na bada cikin murmushi ya sanya hannu aljihu ya zaro dubu uku ya miƙa mata hmm, ya mu'allim kenan ni dai ba kuɗi nake son a bani ba addu'a nake son a yi min ni ma Allah ya bani haihuwar cikin jimami ya mu'allim ya ce ikon Allah ba dai kima Allah bai baki ba eh muna ta addu'a dai Allah ya bayar shekara ta goma sha biyu da aure amma ban taɓa ko da batan wata ba asha Allah ya bada nagari insha Allah zan saka ki cikin addu'ata amin ya Allah ya muallim gode kwarai ta faɗa tana mika mishi jaririya haɗi da cewa ya mace muka samu fara a fuskar shi ta ga tayar wada alhamdulillah alhamdulillah Allah nagode maka yau na samu abin da na dade ina nema abin da ni shekara da shekaru ina addu'a samu an kalle shi nusin tai kamar za ta yi magana sai kuma ta fasa ya mahaifiyar ta? tana lafiya za ka iya ganin ta tana can ɗakin ta faɗa tana nuna mishi kofar ɗakin ina rungume da jariri ya shiga ɗakin zaune iske ta a bakin gado ya karasa kusa da ita yana murmushi sannan saratu ya jikin alhamdulillah ta faɗa idan ta akan shi ganin yadda farin ciki da annurin fuskar sa ya faɗaɗa ya sa ta gane abin da suka samu duk da kasancewar duk haihuwar da take haka yake nuna farin cikin shi a fili tana cikin zancen zuci ta jiya ce alhamdulillah mama na ta zo dan gundu murmushi dai tana kallon shi ta ce dama na san tunda na ganka haka mace aka haifa zai magana waye shi ta soma ringin cikin nutsuwa ya zaro waye jikin shi na rawa saboda tsananin farin cikin ganin sunan aminin shi sar ya daga wayar haɗi da yin sallama murmushi ya mu'allimi tare da cewa ai ta ma sauka na samu hajiya ban ji me aka ce daga ɗaya bangaren ba ji ya ce a ba dai yau din nan ai da ka bari sai gobe sai ka zo yasir dan shiru yana sauraron maganar yasir kafin ya ce to kenan Allah ya kawo ku lafiya bayan ya kashe waye mai da hankalin shi ga matar shi Saratu ya ce yasir ne zai zo ayya da ka ce mishi bari ya zo daga baya na faɗa mishi ya ce sai ya zo to kenan Allah ya kawo su lafiya ya mu'allimi amsa da amin ya Allah kasancewa Saratu ta yi lafiya yasa aka sallame ta yana rin kuma ta jaririya ya buɗe mata mota ta shiga ya zagaya ya shiga ya ja suka fita daga harabar asibitin ko da suka isa gida iskiwa suka yi har Hadiza makoce sarar ta dora ruwan wanka cike da fara'a hadisa ta karɓi jaririyar ta goya ta kana ta kwashe ruwan wankan ta kai wa saratu ban daki. kafin saratu ta fito daga wanka ta nadiza ta yi wa jaririyar wanka ta shirya ta tsaf sai da saratu ta gama shiryawa sannan nadiza ta kawo mata abinci ta ajiye a gaban saratu haɗi da cewa bismillah ga abincin nan ki ci na san cikin jego Hadda da sigirki kika yi hadiza saratu ta faɗa cikin mamaki ai su Umar na faɗa min kun tafi asibiti ya mu'allim na shigo na gode sosai Hadiza Allah ya saka da alkhairi ubangiji ya bar zumunci amin ya Allah dan jim suka yi na lokaci kafin Hadiza ta ce idan ba ki buƙatar komai bari na shiga gida A na tsara ta ce ba na buƙatar komai na gode sosai tana shirin fita daga ɗakin ya mu'allim ya shigo fuskar shi a sake yi wa Hadiza godiya ta amsa da ba komai ai duk kiwa kai ne kana ta fice daga tsakar gida suka jiyo muryar Sumayya matar Yasar tana sallama bakin ya mu'allim a washe fita yi tare ta cikin zumudi ya ce ina Yasar Yana waje, kafin ta gama raba bakinta ya mu'allim ya waje da sauri, su mai bayan su da kallo tana murmushi. Cikin sassan farin ciki ya mu'allimi tara sa suka rungume juna. Kallo ɗaya za muska musu kasance tana cikin matsanancin farin ciki. Mu je na ga mamana, cewa Yasir yana shigewa gaba dan bashi da iyaka da gidan ya mu'allim. Bayan shi ya mu'allim ya bi yana dariya yace ce, kaga uban yaku, ko bari mu gama gaisawa ma ba ka yi. Kafin Yasir ya yi magana Ammar ya ce, ba ga ganni ba ne baban malam. Sai lokacin hankalin ya mu'allim ya kai kan Ammar, da sai ya dauke shi yana dariya. amma dai turo baki irin na shagwagwabin yaran nan yan gata ya ce na yi fushi ya haƙuri ka ji yaran baban malam yasiri na dariya ya ce har yanzu baka bar dauka amara ba dubi shi gode gode dan Allah cikin shagwaba amar ya ce ka ji ko rabu da shi yaran kirki duk girman mutum yaro ne a wajen iyayen shi balle kai da duka da shekarar ka takwas cikin murna amar ya ce ba malam zaka daga dauka ta ko na zan bubbuka makka yasir da ya mu'allim suka tantsire da dariya amar ya shi mai fuska zai yi kuka ya mu'allim ya saurin cewa yi shiru kaji idan shekarunka sun kai arba'in ina iya ɗauka ka balle shekara takwas kawai duk sanda kake son ɗauke ka ku gudu zan fara zan ɗauke ka amma da saka dariya haɗi da sun bata ya mu'allim ya ce shi ya mu'allim ya mu'allim ya ce afuwan. dan Allah idan kun gama a zo a sada da yata ya sai faɗa yana ƙarasa shigewa cikin gidan ya mu'allim biyu bayan shi na dariya ɗauke da amara a kafaɗar shi a falo suka iske sumayya da saratu suna hira bibin na kan cinye sumayya ya mu'allim ya zauna saman kujera tare da zaunar da amara kan cinye shi yasir kuma yana yana murmushi ya ce hmm, ka gama min amara an kama bibi an riƙe abin ka dama da mai neman ya mace sarar ta ce idan tana so ta dauka an bata hankali amur ya zame daga jikin yamu allaf ya nufi abin shi da ke rike da bebe ya kura mata ido hadi da cewa abba wannan ni tedi ce jin abin da amar ya ce ya sa su dariya gaba su kana abin shi ya ce a'a wannan ƙanwar ka ce ammar abba za ta rika ce min yayi ni ma sosai ma ai da gaiwa ka zama yaya ammar ma cikin murna ammar ya ce to abba ka bani idan ina santa da sauri yamu mu'allim ya ce kana santa ammar cike da ƙuruci Amal ya ce eh baba malam ina son ta sai ka bani ita mai aure mu zama mata da miji irin na uncle da anti cike da tsantsan mamaki suka zaro ido suna kallon Amal wanda idan da sabo sun saba da zaro zance da manyan maganganu daga bakin shi yaro kamar ba dan shekaru takwas ba idan ya faɗi wata magana sai ka rantse faɗa mishi akai irin su ne ake cewa kunni ya girma kaka Yasir ya ce ikon Allah Amar ina ka san mata da miji da aure a fim da makaranta nake ji ana faɗa kuma ai kuma ai naji anta tana yi wa nani faɗa tana cewa idan ana son mutum auren shi ake yi Sarar ta murmushi gami da cewa, "Hm, shi yasa ba kowace magana ake yi a gaban yaran yanzu ba, saboda suna da wayan siya sosai. Allah ya kama wani irin zamani da ake haihuwar yara da wani irin wayo mai ban tsoro. Idan ka jaro yana zaro wata magana ko kai babba albarka, wasu lokutan ma kunya suke bawa mutum. Haka yawan kallace-kallacen fina-finan ƙetare yana taimakawa sosai wajen gurɓata tarbiyyar yaranmu. Dan mafi yawancin mugayen ɗabi'u a fim ake koyar su, saboda da akwai abubuwa da bamu san su ba a arewa, akwai al'adu da ɗabi'un da ba namu bane ba. Aro su muke yi daga wasu ƙasashen. kamar su kidnapping soyayya shan minti kiss hug, fashi da makami lesbian gay homosexual shaye-shaye kiɗa da waka da raye-raye nuna tsiraici da wasu dressing din da sauransu idan kallon yaro yake sanya akwai cartoons akwai kasar ɗin addini na yara akwai na koyar da bakaken addini da addu'o'i akwai na koyar da abcd akwai masu amfani sosai a ce zuciya su mai ta sauke a hankali haɗi da cewa kai ya umman amar bari ki dai kawai mu addu'a ita kaɗai ce mafita dan yanzu ko katun din ma akwai sex cartoon dole sai iyaye sun kula sun saka ido sosai al'amarin yanzu sai dai addu'a Allah ya kyauta ubangiji ya shirya mana zira'a gaba ɗayansu suka amsa da amin amarya kuma cewa ba mallan ka bani ita nan da fure ita idan na girma sai mu yi auren ko fuska ya mu'allim dauke da murmushi ya shafa kan amarya ce kana son ta a hankali daga kanshi alama e ya mu'allim yana murmushi ya ce insha Allah da yardar ubangiji ba ta da wani miji idan ba kai ba bijahi rasulullahi in Allah ya so ya yarda kai ne mijinta kaji da sauri daga kanshi sama yana dariya ya ce in fa baka san me gaba za ta haifar ba kada ka shiga hurumin ubangiji Ibrahim ai Allah ne ce kuma ciwa ne sha Allah kuma da izinin Allah shi ne mijinta tun daga yanzu zan saka ku addu'a kaji ammar ammar ya dariya cike da kuruciya ya ce kai alƙawari in banda ka ammar kai ma mai aurar da ita ne ko ni ka bawa ai ta bayi bare kai da kanka namijin duniya an ni dai kai alƙawari ammar ya faɗa yana kallon beba sha Allah in Allah ya so ya yarda idan ubangiji ya nufa kai ne mijinta na yi maka alƙawari ba ta da wani miji sai kai ko bayan raina zan bar wasiya a aura maka ita yasir ya ce a'a ba fa za a yi wa 'yata auren dole ba idan kuma ba ta son shi fa yaya ai ku dole ta aure shi dan babu mace da za ta ga baturan dana ta bai yi mata ba ya muallim ya faɗa yana murmushi yasir yace ce naji na yadda amma ka yi min alƙawarin ba za ka taɓa yi mata auren dole da shi ba naji ya muallim ya ce na wagarar da maganar sanin halin aminin sai ya sa yasir ya kuma cewa baka ce komai ba cikin basarwa ya muallim ya ce naji yasir da sumai suka saki murmushin jin daɗi sumai ta ce ai ko idan Allah ya sa amarya aure ta da nafi kowa farin ciki ta faɗa cikin yalwa a'a da dai kin yi farin ciki ke kan kin san sai nafi kowa jin daɗin wannan haɗi ciwon Yasir yana kallon Sumayya. Ya mu'allim ya ce, kai ma faɗa kake, don ka san sai na fi kamar murna. Kasancewa magana ba damun Sara da ta yi ba, yasa sa ba ta yi magana ba, illa murmushi kawai da take yi tana bin su da ido. An yi mata hudu ba ne? Yasir ya yi magana yana ƙoƙarin karɓar jaririyar daga hannun Ammar. Waye isa yi mata hudu ba ubanta bai zo ba? To na suna za a saka mata. Duk sunan da ya yi maka, amma idan suna ne a saka mata sunan hajiya. So sai Yasir ya ji daɗin kalaman aminin shi, ya murmushi ba tare da ya yi magana ba. Yana miƙa hannu a karo na biyu zai ɗauki bibin yi mata hudu ba, Ammar ya hana ta. ikon Allah ka bada ta aska mata suna ka faɗa ya makali gami da cewa a'a a yi mata a haka yin duniya amarya bada bebi aska mata suna amma ya hana daga ƙarshe ma kuka ya saka dole sai ɗauka amarya ya ya tallafe bebi tana hannun amarya ya mata huɗuba da sunan mahaifiyar shi basira bayan ya gama ya ɗago kai kalla aminin shi ya ce yarinya ta ci sunan hajiya wani suna za a riƙa kiranta da shi kafin kowa ya magana amarya karfe ce basma ya mu'allimi ce gashi nan yayin ta ya zaben mata yasir ya ce kai yanzu bi mishi za ka yi maimakon ya ba yasir amsa sai mai da kallon shiga amarya ce kana son sunan yayi maka amma yi saurin cewa eh ai ko tunda ka zaba mata sunan nan sunan ya bi da kenan har abada basma tunda suna ne mai ma'ana har dare amir na rungume da basma an yi juyin duniya ya ki bada ita da aka karbe ta za a ba ta nonon kuka ya saka har da birgima sai da kirya ma'alim ya lallaba shi shiru bayan kwana biyu da suka tashi tafiya a aka ga daru dan in tafiya yayi ya kafi sai da basma zai tafi cikin kuka amarya ya kalli mu'allimi ce kai min alƙawari zaka bani fa ya mu'allimi sun kiyo daidai tsayin amarya na goge mishi hawaye ya ce kai hakuri ka ji ga yanzu bata girma ba tana shan mama ka bari idan aka yaye ta sai ka zo ka dauke ta ku tafi kanan tare ko to yaushe za a yaye ta kwanan nan ba za a dade ba da an yaye ta ka zo ka dauki abaga ku tafi Kano tare ka tabbata za ka bani ita insha Allah ka yi alkawari za mu yi aure ko murmushi ya mu'alimi ya ce in Allah ya yarda idan ubangiji ya nufa kai ne mijinta na yi maka alkawarin baka aurenta na yi maka alƙawarin basu mu bata da miji a duniya sai kai amma Allah da mala'iku su shaida a hankali amar ya sa hannayen shi biyu goge hawayen shi yau bas makis a goshi tare da cewa bayi sai na zo tafiya da ke kano kamar yasar da ya mu'allim ba za su rabu ba suka yi ta sallama da juna akalla ta kai sau biyar wannan ya raka wannan wannan ya raka wannan haka suka yi ta yi an mota siyasar ta bace ya mu'allim yana daga masa hannu kuka kake yi malam sarar ta faɗa tana kallon shi da sauri ya goge siraran hawayen da suka zubo mishi ikon Allah ya ce na kallon hawayen ban san sun zubo ba sarar ta kafe shi da idan tsawon lokaci kafin ta ce anya ya mu'allim akwai wanda kake so a duniya kamar yasar kan shi girgiza ba tare da ya mata magana bai shige ta bayan shi da kallo don ko bai faɗa ba ta san amsar tambayar ta asalin su Ibrahim Umar shine cikakken sunan Muallim haifafin garin Zamfara ne yana da mata aure ɗaya Saratu da yaransa hudu Umar shine babban mai shekaru biyu, sai Usman mai goma Ali takwas sai Abubakar shida sai yanzu da aka haifi Basma Alakarsa da Yasir ta samo asali ne daga primary school tare suka fara tun daga primary 1 har jami'a duk da kasancewa akwai bambancin halayya da ra'ayi a tsakanin su hakan bai shafi abokan takarsu ba dan shi yasar dan boko ne ra'ayin turawa ne da shi gagayu da kwambo yayin da shi kuma ibrahim san ba shi da ra'ayin turawa kwata-kwata ra'ayin shi ya fi karkata ga addini tun suna yara hakan yasa ko a jami'a islami ke karanta cikin ikon allah ya samu scholarship a madina wannan damar da ya samu ya sa ya kara haɓaka ya zama cikakken malamin addini mai bada fatawa ya buɗe babban islamiyya mai haɗu da yara matan aure maza magidanta islamiyya tana haɗu da babban masallaci wanda har juma'a da idi ana yi a cikin shi ya mu'allim shine babban malami kuma limamin unguwar wada da shi ke jan salloli a masallacin shi yake yin hudubar juma'a duk zamfara state babu islamiyya da masallaci kamar na ya mu'allim ya samu sunan ya mu'allim ne tun yana yaro saboda ra'ayin shi na addini da tarin ilimin islamu da yake da shi kowa da ya mu'allim yake kiran shi haka mata shi zaratu wacce asali ɗaliba shi ce Allah ya auren su mace mai haƙuri da juriya tana da kyawawan ɗabi'u ba ta son hayaniya ita ko magana ba damun ta ba balle kwaramniya idan aka yi abu sai dai ta yi murmushi ita ma tana da tarin ilimin islama don tana koyarwa a cikin gida yaran ya mu'allim sun samu ingantacciyar tarbiyya mai kyau sun biyo iyayensu wajen ilimi da ra'ayin addini kwata-kwata kilikilan duniya bai dame su ba yara ne amma saboda kamala da nutsuwa idan ka gansu sai ka rantsi manya ne gidan ya mu'allim gida ne da yake cike da farin ciki kwanciyar hankali da nutsuwa suna gudanar da rayuwarsu cikin sauƙi da rufin asirin Allah Yasir shi ma ɗan zamfara ne gaba da baya aiki ne ya kai shi Kano State yana da matan aure biyu da 'ya'ya uku Nayan shine babba sai Ammar Dalina Hajiya Tanya ita ce matashi ta farko, ita ce mai 'ya'ya biyu. yan shi ne babba, sai jaririya Lina 'yar wata uku da haihuwa. Hajiya Tanya 'yar uwar ce auren zumunci aka yi musu, duk da baya son ta ya haƙura ya zauna da ita lafiya. A fuskar shi bata taɓa ganin rashin so balle ya farda. ta biyu asalinta ba 'yan Najeriya ba ce. Baturiya ce, da yake tare suka samu scholarship da ya mu'allim, sai dai shi Amerika ya tafi, a can ya haɗu da Julia. Baturiya Amerika mai tarin dukiya kuɗi da kamfanoni. Allah ya jarabce ta da mugun san shi. Sai da suka yi yarjejeniyar za ta musulunta za ta bi shi ƙasar shi kafin ya aure ta. bayan ya aure ta musulunta ta koma sumayya daga juliya Allah ya sa ta karɓa addinin da gaskiya ta yi koyi da koyarwar fiyayyen halitta shekarar su ɗaya da aure ta haifi ammar ya biyo kamannin mahaifiyar shi sak daidai da gashin kan shi jani irin na asalin turawa inda kan Ammar Allah bai ƙara ba wa mai haihuwa ba ga ta da bala'in san yara musamman ya mace Hajiya ta yi makiran mace annabi mai mara tsoron Allah wacce za ta iya yin komai don biyan bukatar kanta. Tun da ya tsari aure soyayya ta ɗauki karan tsana ta ɗora masa kwata-kwata ba ta son ganin ta amma da yake makira ce ta iya takunta sai ta ɓoye duk abin da yake ranta take zaune da sumayya faran faran dan ta kulla faranta akan duke sumayya musamman da ta bincike ta ji tarin abin da Allah ya mallaka wa sumayya aka tabbatar mata idan za a haɗa gaba ɗaya manyan masu kuɗin Afirka a tattara abin da suke da shi waje ɗaya ba su kai ko da rabin abin da sumayya take da shi ba idan za a canja shi daga dole zuwa naira hakan ya yi mugun tashin hankalin danya don ita mace mai mugun san abin duniya ga kwaɗayi tun daga wannan ranar da ta samu labarin dukiyar su mai ta shiga kulle hanyar da za ta fita mallaki gaba ɗaya dukiyar tare da ɗanta na da suke kulle duk wani makirci da yake yaɗan girma ya kai shekaru goma sha hudu tsakanin yasar da ya mu'allim akwai fahimtar juna da sabo da shakuwa inda suke basu taɓa rabuwa da juna ba sai lokacin da suka samu scholarship amma da ɗakin kwanan su ɗaya tare suke cin abinci a kwano ɗaya kayan sa wasu tare yake ba sa bambance komai a tsakaninsu Allah ya haɗe kansu suna matuƙar so da ƙaunar junansu ba su saba da kowa ba a duniya kamar yadda suka saba da junansu ci gaban labari kasancewar ya ma'allin malamin suna ya sa gidan shi ba a bidi a ko taron suna ba a yi a masallaci aka raɗa wa basma suna da rana haihuwar ya zagayo aka yanka raguna ya mu'allin da saratu wacce yaran ta ke kira da umma duk yaran gida suka ɗauki so da ƙaunar duniya suka ɗora akan basma ko kuda ba sa barin ya taɓa ta kowa yana nan nan da ita wani lokacin har faɗa alada Abubakar suke yi akan ɗaukar ta yau ce mummunar ranar da ya mu'allim ba zai taɓa mantawa da ita ba tunda ya tashi daga bacci yake jin kasala da matsananciyar faɗuwar gaba ya zama wani saka kada shi ko abinci ya kasa ci lafiya ko malam umma ta faɗa ta akan shi don ta fahimci yanayin shi gudun murmushi yana ƙoƙarin ɓoye halin da yake ciki ya ce lafiya alhamdulillah amma na gan kaka ya mu'allim ba tare da kalle ta bai ce me kika gani gaba ɗaya yanayinka ya canja ba kamar yadda kake ba sai ya sauke aje zuciya a hankali mai da kallon shi gare Yace ce ni ma ban san takamaiman abin da yake damuna ba haka nan nake ji na, babu daɗi ina jin wani iri a na cike da tausayawa ta kalli mijin nata ta ce ta addu'a kuma me sai ya zo maka da sauki ya bude baki zai magana wayar shi ta soma kare ƙarar shigo kiran yasa sa gaban shi ya muguwar faduwa cikin nutsuwa ya dafe kirjin shi hadi da cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un in za ta yi magana kiran ya kuma shigowa a karo na biyu kamar ba zai ɗauka ba sai kuma ya miƙa hannu cikin mutuwar jiki ya dauki wayar gami da karata a kunni bakin shi dauke da sallama kai ne malam ibrahim umar zamfara mu'allim aka faɗa daga ɗaya ɓangaren sai da ya tsaidan shi a zuciyar shi na maimaita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kana yi amsa da eh eh ni ne dan shiru aka daga ɗaya ɓangaren na wasu da gigu kafin aka je please zaka iya zuwa police station ɗin da ke rimi a nan kama babu wani abiya mu'allim ya ce lafiya dai ku? eh to yanzu muka samu report an yi hatsari a kofar gari gab da shigowa zamfara bayan mun je muka ga mace da namiji ne muka duba ɗaya daga cikin wayoyinsu sai muka ga nan shi shine muka nemi ka ko ka san su Sosai kirjin ya mu'allim ya tsananta bugawa, tsoro da fargaba suka daren mishi lokaci ɗaya. bude shi na rawa ya ce, Kun ga sunansu? Eh, mun ga sunan namijin a jikin aidika din ɗin shi. Sai dai Allah ya musu rasuwa gaba su Ya sunan shi? Ya mu'allim ya kamar mai koyon magana. Tamkar sauka a ya mu'allim ya ji ɗan sandan na cewa, Ya Yasar Adam. Sabon tashin hankali ne ya sawayin cewa daga hannun shi ta faɗi tarwatsi a ƙasa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa aklifni khairan minha. ya mu'allimi faɗa haɗi da turkushewa ƙasa ya dafe kan shi na kuka mara sauti yana ci gaba da faɗa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yasir ya tafi ya bar ni saratu yasir ya rasu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tashin hankali ne ya hada saratu motsawa daga inda take ta kasa koda motsa hannun da balle ta miƙe ta je wajen mijinta ta rarrashe shi sai da ya mu'allimi kuka mai isa shi sannan ya miƙe ya fita bai daɗe bai dawo tare da mota asibiti da 'yan sanda irin shi ya jajir kamar gauta baya iya kowa magana sai gab da magarba tanya da nayan da sauran jama'a Kano suka karasu tun daga waje tanya da ne suke kurma ihu suna gunjin kuka wayo Allah na shiga uku wayo ni tanya Allah ya dauke min ya da su mai lokaci daya sun tafi sun banna asiri na ya to ya Allah ya sa kai min haka ka dauke su duka bi a lokaci daya Allah ka tausaya min ka ba ni hakuri da juriya wayo Allah na yi rashin miji na mai so na adalin miji a tsakanin matan shi ya rabba ka ji kan ya yasar su sumayya ya mu'allim zaune a falo ya sanya gawar sumayya da yasar a gaba yana zubar da hawaye ya ki tashi daga gaban gawar ya juyo ihun tanya da nayan bai yi ƙoƙarin hana ta ba don shi kanshi ihun zuciya yake yi ji yake tamkai ya hauka a hankali ya ji an dafa shi ta baya haɗi da cewa ba malam ina mami da dadi sun ce min wajen kaza su zo ido ya mu'allim ya rintse da karfi ji murya to tausayin yaron ya yi musibar kama shi lokaci ɗaya ya rasa gaba ɗaya iyayen shi uwa da uba ba malam ba su zo nan ba ko dama na san wayo suka yi min na yi fushi da su na yi fushi da su ka faɗa musu ba zan ƙara yi musu magana ba sosai zuciya ya mu'allim da kare ya fasa kuka haɗi da rungumi a martsam a jikin shi yana cewa sai dai mu yi haƙuri amur ba za su taɓa dawowa ba su riga sun tafi sun bar mu har abada cikin rashin fahimta amur ya ɗauko kanshi daga jikin yamu alim ya ce ina ka tafi kafin yamu alim ya bashi amsa hajiya tanya da ke shigowa falo ta carab da cewa ya mutu sun mutu sun bar mu amur sun tafi sun bamu ba za su taɓa dawowa ba har abada duk da kasancewa amur yaro ɗan shekara takwas hakan bai sa ya kasa gane abin da take nufi ba ya san mutuwa sarai don haka ya kalli yamu alim ya ce da gaske momi da dadi sun mutu ya faɗi hawa yana taruwa a idan shi ba tare da ya magana bai kwantar da kan amur a gaba shi lamu amur ya jikin ya mu'allim da gudu tanya ta faɗa kan sar da sumayya haɗi da buɗe fuskokinsu tana gunjin kuka wayyo Allah na ni tanya na ga rayuwa ganin ido na a hankali amarya suke ya mu'allim ya faɗa kan yasar da sumayya tana jijjiga su haɗi da kiran sunansu alhamdulillah to yanzu kar gida a nan za mu kwana mu kasance da ku a gobe da Allah inda zan kamo kashi na biyu Ku gaba kasancewa ta tsakar gida ku ci wallahi da kuma na ra'ayoyinku tambaya cin gyara rufi ko yabawa haka zalika yau ta taya mu a group group ɗin ku na da Facebook. Na gode da kasancewa ku a tashar tsakar gida.